Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa an buɗe taron koli na shugabannin kasashen Afirka da Faransa yau a Bamako babban birnin ƙasar Mali. An ɗage shari'ar shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kaya waje reshen yamai alhaji sani shekarau. Muna ɗauke da rahoto a kan gasar cin kofin Afirka na ƙwallon ƙafa da za a soma gobe a ƙasar Gabon. A shirin musamman muna dauke da bayanin kasuwar baje koli ta 'yan ƙasar Iran da ke gudana a nan yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A yau ne aka kaddamar da taron koli na shugabannin kasashen Afirka da Faransa karo na talatin da bakwai a birnin Bamako na kasar Mali. Taron wanda ke samun halartar tawagogi guda arba'in wato ana yin sa ne saboda karfafa hulɗa, zaman lahiya da kuma ci gaba. Za a kuma share kwanaki biyu ana gudanar da shi. a gobe ne shugaban kasar faransa faransa da zai iso a kasar ta mali muhammadu ture na studio 80 a bamako ya aiko mana da wannan rahoto da muntar muhammadu ya fassara Shugabannin ƙasashen Afirka sun fara isa a Bamako babban birnin ƙasar Mali, shi kuma shugaban ƙasar Faransa François Hollande a gobe ne ake dakon isowarsa inda zai tsaya takwana a gawo domin gaisawa da dakarun sojojin Faransa da suke gudanar da ayyukansu a nan gawo. Ministocin ƙasashen waje tuni sun fara ayyukansu inda suka shirya taron muhawara tare da jawabin ministocin biyu na Mali da kuma ƙasar Faransa kuma sun tattauna akan sanarwar ƙarshe da suka mayar da hankali akan batutuwa biyu da suka hada da kalubale da kuma barazanar dorewar zaman lafiya musamman ma yaƙi da ta'addanci na biyu kuma ya shafi ci gaban tattalin ƙasashen na Afirka. A ranar gobe shugabannin ƙasashen za su yi wani taron sirri akan abubuwan da suka shafi maganar zaman lafiya tsaro da kuma ci gaban ƙasashen da dai sauransu. Za a rufe zaman taron ne irin sana 27 tare da shirya taron manema labarai tsakanin shugabannin shugabannin kasashen biyu na Mali da kuma Faransa. A gaida Muntari Muhammadu, to a da wannan taron kasashen Afirka da Faransa a kan wato da aka soma yau a birnin Bamako, ana gudanar da wani taron mai cin karo da wancan da kungiyoyin fararen hula da dama na Afirka suka shirya. Isa Garba dan Nijar da ke halartar taron ya ce gurin da suka sa a gaba shine su bayyana wani sako wanda ba irin na shugabannin kasashen ba, kamar yadda ya bayyana wa Muktar Hamadu ta wayar tarho. Matakan ɗaukawa euh, a nahiyar Afirka kawai ya shafi shugabannin ƙasashen ne da 'yan Afirka. Faransa ba ta da wata hujja na gindayen da za mu gudanar da siyasar mu. Mun ga cewa al'ummar Afirka ne suka san halin da suke ciki. Don haka bai kyautu ba waɗansu su shiga cikin ɗaki su kulle su hana jama'a shiga su bayyana ra'ayinsu sannan su fito mana da abin da za mu yi. Kuma mafi yawan shugabannin ƙasashen da suke halartar wannan wannan taro. Daga cikinsu ba a zaben su aka yi ba, akwai waɗanda kuma babu jama'a tare da su. Kuma kowa ya sani shugaban ƙasar Faransa ma bai da jama'a a bayansa. Don haka ba zai yiwu ba ya zo ya tilasta wa shugabanninmu kuma mu muna gani mu tagume hannuwa mu yi shiru. Ƙungiyar 'yan Afirka mazana ƙasashen da ba na Afirka ba sun zaɓi wani ɗan Nijar a matsayin ɗan jaridar ƙasar Afirka da ke aiki a ƙasashen waje na shekarar 2016. Wannan ɗan jarida shi ne Sidika Abba wanda kuma marubuci ne da ke zaune a birnin Paris na ƙasar Faransa. Sidika Abba ya kasance babban editan jaridar mako-mako mai suna Jeune Afrique kuma shugaban kamfanin dillancin labarai mai suna Pana Press. Sidika Abba ya nuna wato ya mana ƙarin bayani akan wannan karamawa da aka yi masa ta wayar tarho. wannan darajar da aka muni ni kamar ina ganin ta dan in ci gaba ba wani abu bane dan in ci gaba da yin yanda na saba yin aiki na tsakani da Allah ba tare da na yi wani kwane-kwane ba shine yasa to ina lalle murna da wannan abu da aka yi idan Allah ya kai mu ran juma'a eh, mai zuwa a ba da wannan matsanan a nan birnin Paris idan Allah ya kai darajar da aka muni ba wani tambaya bane ne ba wani zuwa bane na aje na aje ina bukata a mun darajar nan eh, mutane wanda da suke suke zaɓen su ne suke zama su lissawa su gani sun zama sun lissawa sun gani kaman wannan makamin ya kamata a bani shi ba dan na kai na tambaye su ba kuma ba dan na neme shi ba suka bani to shine ya kamata ta ma jama'a Sidika Abba kenan. Wata majiyar tsaro a Agadas ta bayyana cewa wasu sojojin kasar Algeria da ke Sintiriya sun buɗewa wato sun buɗewa wasu mutane masu neman zinariya yan Nijar da Najeriya wuta a ranar Laraba wato a ranar Laraba a wani wuri mai suna Point Current mai tazarar kilomitar uku daga iyaka cikin kasar Algeria. Wannan wuri na da tazarar kilomitar kimanin arba'in daga Cibar Katan a yankin Agadez. Mutum ɗaya ɗan ƙasar Najeriya ya rasa ransa a sakamakon haka. An dage shari'ar shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kaya kasashen waje reshen yamai Alhaji Sani shekaru har zuwa ranar 17 ga watan nan na Janairu. Mutuna muku da cewa ana tsare da Alhaji Sani shekaru ne tun ranar 23 ga watan Disamba da ya gabata, inda ake zargin sa da laihin tara mutane da suka ta da fitina. Maitar Maze Patrick lauyan da ke kare Alhaji Sani shekaru ya yi wa Habibu Garba karin bayani. To yanzu dai mun zo wurin shari'a ba mu samun shari'ar nan ba su akwai wasu taimuwan da su yi kabuke ba su zo ba don ka euh, procureur yake a ba su lokaci a yi kabukan su misalin mardi zo mun shari'a taimon na kotu ne su taimon na kotu ne nu taimon na mun kawo su sun zo taimon ba to sun ce ko ba su zo ba suna shari'a mun sani ba eh, muna yakin mu A ranakun bakwai da takwas ga watan na Janairu jam'iyyun siyasa masu mulki na kawance MRN sun gudanar da jerin gwano da taron gangami domin kawo goyon baya ga shugaban kasa Isu Muhammadu. Jerin gwanon ya wakana a cikin dukkan manyan birane na shahohin kasa banda Tilibiri. A gwamnati Tilibiri ke shirya wato ke shirya nata jerin gwano inda ake sa ran mutane za su fito da fifi. Nande Sumaila mataimakin shugaban kawancen MRN a jihar Tilibiri ya yi wa Abdullahi Mahmudu karin bayani. Gurin da muka saka a gaba shine na haɗa jama'a dubu goma sha biyar a wajen wannan shirin gwano. Wannan ne ya sanya muka ɗan shinkirta fitowar mu a ranar bakwai da kuma takwas ga wata. Kuma duka magoya bayan jam'iyyun siyasa masu mulki ba wane da wane mun zan tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin cimma gurin da muka saka a gaba. Wannan kuma idan Allah ya yarda a fitowar da zamu yi ranar goma sha hudu ga wannan wata za mu ci nasara. Mun gaya yadda shirin kwanon ya wakana a cikin sauran jihohi za mu iya ƙoƙarinmu na huce yawan jama'ar da suka samu saboda sa'ar da muka samu a nan a yau shine muna tare da jam'iyyar amnesty nasara kuma kowa ya san ƙarfin jam'iyyar amnesty nasara a nan jihar tilabiri To mun samu labarin cewa yanzu yanzu ne wato alkali a kotun Yamai ya fitar da sakamako a dangane da karar da kungiyoyin fararen hula suka shigar dangane da haramcin wato jerin gwanu suka soyi da wato dan hukumomin wato birnin Yamai suka yi shi dai alkalin wato ya baiwa hukumomin birnin Yamai gaskiya waɗanda suka ɗauki matakin wato haramta wannan jerin gwanon. A wata ganawa da ya yi jiya da bangarori masu ruwa da tsaki a kiwon lafiya, ministan kiwon wato ministan kiwon lafiya wato a wata ganawa da ya yi jiya da bangarori masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya, ministan kiwon lafiya Ilyasu Idi mai nasara ya dauki matakin rufe dukkan wuraren kula da kiwon lafiya da suka saba wa doka. Dan kungiyar farar hula Nuhu Muhammadu Arzika ya yaba da wannan mataki na ministan kiwon lafiyar. babban matsalar da an gano shine akwai dokokin ƙasa da suka tsara aikin yadda ya kamata a yi amma sai ya zamanto dokokin nan mu ba a aikata su ba a yin aiki da wanda ya kamata wanda ya kamata su aiki da su su hukunta wanda ya taka doka eh, ana yin dari dari cikin aiki. kuma wanda ya kamata su masu su aiki da su musamman ba ka iya zuwa ka kafa gidan likita ba tare da kana da izinin kafa shi ba ko kuma wanda za su aiki cikin wannan aikin likita ba su da izinin zakkuwa su aikin likita ba tare da suna da izinin yin wannan aiki a cikin ƙasa ba tare da an san lalle sun kwararri ne sun iya aikin nan aikin su ne sana'a su ce suna su yi ta wadda ba za su iya tuta ma jama'a ba kuma kamar musamman magunguna kuma haka nan tunda baka iya zuwa kawai ka shiga sai da magani baka san kan magani ba baka san karatun mi a ciwon shi ba mi a aibin shi kai da ribin kai a ribar da kawai da kake samu to shine muka gani babu abin da ya dace a yi sai a ɗauki matakan ƙara muhawara ta kasa bisa kan wannan magana bisa maganar likita Yanzu kuma sai fagen wasanni. A gobe ne za a soma gasar cin kofin Afirka na kwallon kafa karo na 31. Gasar za ta gudana daga 14 ga watan Janairu zuwa 5 ga watan Fabrairu na shekara 2017 a kasar Gabon. Ga cikakken bayani a cikin wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa muna. Tun can ainihi ƙasar Libya ce ya kamata ta karɓi bakuncin shirya wannan kwambala, amma sai dai dalilin rashin tsaro aka miƙa takarar ga ƙasar Gabon. Ƙasashe hudu ne dai aka zaɓa domin taimakawa wannan haɗuwa. Ƙasashe goma sha shida ne suka halarci kwambalar cin kofin nahiyar Afirka waɗanda suka haɗa da Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Cote d'Ivoire, Egypt, Ghana, Guinea-Bissau, Mali, Morocco, Uganda, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, Senegal da kuma Togo, Tunisi, Zimbabwe da ma Gabon mai masaukin baƙi. Waɗanda suka ci nasara a wajen wannan kwambala su ne za su halarci babban kwambalar zakaran zakaru a ƙasar Rasha a shekara ta bakwai. Wannan kwambalar tana zuwa ne a yayin da ake bikin cikon shekaru sittin da kafa kwambalar. Dokar farko ta gasar za ta shiga tsakanin Gabon ƙasa mai masaukin baki da kuma Gine Biso gobe Asabar daidai karfe 4 a agogon Gabon a filin ƙwallon kafa na Amice na birnin Libreville. Yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba dari da biyar da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 biyar da gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 100.9 gajeren zango. A Tilbury tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A filin tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Yanzu kuma sai shirin namu na musamman ana ci gaba da gwanar da kasar baje koli ta 'yan kasar Iran da aka suma a Palais de Sport da ke nan Yamai. Kwanaki uku bayan buɗe wannan kasuwar baje koli masaya da masu sayarwa na kuka da yadda al'amura ke wakana. Muntar Muhammadu na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto. Hmm? A nan muna a wajen taron baje koli ne da ake kira fuwar Ariyan, inda ɗimbin rumfuna ne aka kafa a haraba da kuma cikin ɗakin taro na Palais de Sport. 'Yan kasuwar sun baje abubuwan sayarwa ne da suka shafi kujerun ɗaki da kuma tafuna da dai sauran kayayyaki na girki. Idan aka yi la'akari da shekarar da ta gabata, a wannan shekara babu cinkoso da hada-hada. Kamar yadda wata 'yar kasuwa da ta halarci wajen wannan taron baje koli take cewa. Eh, a wannan shekarar dai a hali yanzu jama'a ba su fara zuwa ba, ba komai jama'a suna ta kokawa da rashin kuɗi. Ga muna mun 'yan kwanaki da muka zo, amma ba harka. Amma jama'a suna zuwa su yaba kayan su ce za su je su dawo. Jama'a sun fi mayar da hankali ne kawai a kan tufafin sakawa na jiki, amma ba sa saya. Amma kuma kayan motsa baki kamar irin su tofi loga duka dai suna saya kaɗan kaɗan. Waɗanda suka ziyarci wajen taron baje kolin da muka yi kitibis da su sun bayyana mana cewa kayayyakin suna da matukar tsada. Kamar yadda ɗaya daga cikin suna na Aisha take cewa. Wannan taron baje kolin ya yi kyau amma sai dai kayayyakin suna da tsada. Duba fa moket inda kake iya samu jika 60 a nan suna sayar da shi ne a jika 180. Ba ma iyawa fa kayan sun yi tsada kwarai da gaske. Waɗansu masu ciniki sun bayyana cewa sai a jajibirin rufe taron baje kolin za su dawo domin a lokaci mafi yawan 'yan kasuwa suna sauke farashin kayayyakinsu domin sayarwa kayayyakinsu ga baki daya. madalla masu tarin mu duka duka nufin karshen labarin namu na martin yau zan burka da gungun muhammad dantani ya kawo muku labarai da harshen zubarmanci a huta lahiya